Assalamu alaikum rahmatullah barkan mu da warhaka yan uwa da abokan arziki ah, to alhamdulillahi ala kulli halin cikin wannan dare mai albarka muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya kuma muna ƙara tabbatar wa dukkan yan uwa da abokan arziki lokaci ya riga da yayi da mu ringa sanar da ku abin da ya kamata iya abin da mu muka sani saura da mu sani ba mun bar Allah shi ne masani in kuma akwai waɗanda su suka san sauran da ba mu sani ba su kuma Allah ya ba su dama da ikon gaya muku lallai lokaci ya riga da yayi babu wanda cancanta ya dace wanda mu especially mutanen arewa za mu zaɓa a matsayin shugaban ƙasa mu ci moriyar demokuraɗiyya sosai ba don ba saboda shi bola ahmad tinubu mutum ne mai son musulunci mutum ne mafi yawancinsa mai ƙaunar hausa fulani fiye da kowane wannan wasu yarurruka da sauransu ba wai mun ce sauran yarurrukan da suke najeriya baya ƙaunar su ko kowa baya son su yana kaunar kowa kuma yana son kowa kuma ba wai mun ce baya yi da mutanen da suke sauran wasu wurare din ba yana yi to da mu dai muna kira ba don kawai ba saboda sanin sa da muka ɗanyi da kuma yanda muka bi tarihi da dai gwargwado idan muka cire son zuciya muka ajiye a gefe wannan kuma mu zai taimakawa idan ko za mu kawo son zuciya a cikin al'amurorinmu to wannan ba wai kaunar 'yan mu muke ba ba kaunar kasar kuma muke ba kuma so ci gaban mu a matsayin na talaka muke yi ba kowa idan ya bincika tarihi ya san yadda tarihi yake kan shi saddaunan mai su sorry waziran adama a ciko abubakar allah dai ya kara mara lafiya saboda akwai wasu wurare da dama inda aka haɗu kuma sa wani sanadi kuma an yi zaman mutunci an yi zaman mutunta al'umma kuma alhamdulillah muna alfahari da wannan tarayya da muka yi da shi abu na gaba shine a kulle yau yaumin mu gaya muku abin da a siyasance mu muka hango ko kuma muka gani ko magabata suka sanar da mu ko tarihi da muka bi muka sani wanda ba mu sani ba an sanar da mu kuma mun tabbatar da gaskiyan wannan sanarwa da tarihi da aka ba mu da kuma ababe wanda ba mu iso wurin aka ba mu iso wurin ba Allah ya iso da mu wurin waɗanda su suke wurin suka sanar da mu yadda abin da ke fi ma'ana wanda suka fi mu sanin duniya suka fi mu shekaru da dama sun ba mu tarihi da dai gwargwado don a lokutan kai don a lokutan a lokutan kai muna ganin cewa ko ma misali ba a mu ba ne ko an haife mu dai ba mu da wayo to da haka al'umma ya kamata mu sani cewa babu wanda ya fi cancanta ya fi dacewa mu a matsayin mu na 'yan adam kuma especially mutanen arewa mu zaɓa da ya fi bola ahmad tinubu a suwaju ba saboda mutum ne a koda yaushe wanda yake son ƙasar a ransa yake kishin zamtowa shugaban ƙasa ba don kawai ba saboda yana so ya bar tarihin da ba za a taɓa mantawa da shi ba a ƙasar mu ta Najeriya baya neman shugabanci don wani abin da zai samu baya neman shugabanci don bai da kuɗi baya neman shugabanci don ya saci mu Allah ya rufa masa asiri yana neman shugabanci domin ya ƙara barin tarihi kamar yadda ya bar tarihi a baya abubuwa masu kyau kyau wanda ba za su iya yarguwa ba masu da adadi a duk lokacin da mutum ya samu dama ya kamata ya yi amfani da damar da ya samu wazirin adamawa bisa mutuntawa ya samu damar damammaki da yawa kuma shi ba talaka a gaban shi ko baya tare da talaka bi ma'ana duk abin da yake yi shi abin da fa ba wai talaka bane zai more shi ba abin da 'ya'yan masu arziki za su mora shi ke gabansa a tarihin ƙasar nan ba na tunani akwai yara yau misali da za a nuna a ce waɗannan sanadiyyar a iyayensu ba su da ƙarfi iyayensu ba su da dukiya yau a ce waɗannan sanadiyyar su a ya ɗauke su karatu ya tura su karatu da kuɗin da Allah ya bashi da rufin asirin da Allah ya masa bana tunanin akwai su da akwai su mun san cewa za a fito da su mu gani yau ga yadda ƙasa ta dawo ko da stadium ko da da sorry federal universities an ga irin yadda ake fama ake ta wahalhalu da sauransu wanda har yau din nan dan talaka ba zai juri irin waɗannan karatun ba haka nan uwa uba za ka iya ɗan kanka za ka iya ɗaukan kan ɗanka daga nan ka kai shi after american university ne za ka ji da abin da za ka ci ne ko kuma za ka ji abin da za ka nema ba za ma ka samu abin da kake bukata ɗin domin ka biya wa ɗan makaranta ba afti american university din ba zai taɓa yiwa ba yanzu bi ma'ana tiko yana da faro yana da kamfanin faro faro din na kowane guda ɗaya na sai da shi naira dubu ɗari sorry naira ɗari ko ƙaramin ba babban ba yanzu shi talaka shi ai ko da yaushe yana fama da jarkar ruwa ne kaga duk abin da shi wannan bawan allah yake shi wazira adama ba abu bane wanda zai taimaki talaka ba yau ya samu damar da a babari a dukiyar da allah ya bashi zai iya ɗaukar nauyin hanyar jarin jimlar nan ya samu dama a yau wanda ko da alfarma ya je nema a kowane gwamnati wallahi ya ce na neman alfarma a wannan hanyar za a yi ta amma ba damuwarsa ba ne ya san yadda hanyar take ba ko oho talaka ya je can yi ta wahala shi ya ga dama ba za mu manta ba a dacen baya akwai wani katoton saƙo da shi wazirin adamawa ya yi wanda yake cewa irin wannan ihu ko jifa da aka yi wa wane tamkar sai ya kira sunan wani annabi kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma ya kamata mu dinga tunawa hudu irin waɗannan ababe sosai ya kamata mu dinga duba irin waɗannan ababe ba don kawai ba kuma don son zuciya ba sai kuma don dai ganin wasu al'umma da wasan da hakan ba muke so mu sanar da su don ba ma bukata a je a kuskure a yau ku duba dukkan abin da ke zagaye da shi bauna ahmad tinubu ko mutanen arewa ko kuma in ce mu mutanen arewa ku duba mutanen da suke zagaye da shi saboda kishin arewa babu bambancin yare ko addini duk da a ce yau ya ɗauki mataimaki musulmi to ya kamata duk mu dudduba irin waɗannan abubuwa a ko da yaushe muna muna ta addu'a dukkan abin da ya fi alkhairi ga rayuwar mu Allah ya tabbatar da shi a yau a baya mun yi kurakurai da yawa na shugaban ƙasa Buhari idan ya zo shi zai mana komai sai muka manta da Allah a gefe to yanzu kuma kullum addu'o'in mu da muke yi Allah ya kawo mana wanda zai iya daren kasan nan ya taimake mu a cikin talauci da muke ciki to ina da tabbatar muku da yadda Allah Allah ya kama da Bola Ahmad Tinubu saboda mun ga misali na farko idan ka duba dukkan wanda sun suke zagaye da shi mafi yawancin su Hausa Fulani Kanuri Igbos and sauransu kuma especially yawancin duk mutanen mu ne na arewa kuma ya yi abubuwa da yawa wanda talaka zai mora ko da a can kudu din a yau karamin misali da zan nuna muku da Bola Ahmad Tinubu mutumin banza ne babu yadda za a iya gina mutane yau yana da gwamnoni sanadiyansa suka zanto gwamnoni a Legas kusan mutum gwamna biyu zuwa uku idan ka cire ambode yau ka gaya mini mutum ɗaya wanda yake faɗa da akifu a cikinsu wai sori yadda yake faɗa da Bola Ahmad Tinubu a cikinsu ba don kawai bisa wani dattaku ne irin nasa mun ga da irin yadda mu suke ta faɗa da waɗanda misali suka gada to duk saboda wasu abubuwa son zuciya ke kawo su da sauransu amma yau ku duba shi bola ahmad tinubu irin abubuwa da ke ya ga ranar taimako ya taimaki al'umma Allah ya taimake shi kuma ya ba shi dama ɗin to da haka al'umma ya kamata mu dinga tunatar da ku irin waɗannan abubuwa ɗin kar mu yadda mu kawo shugabanni wanda ba sa ganin kimar ɗan adam darajar ɗan adam da martaban ɗan adam da kuma ganin cewa su babu wanda ya isa sai su suka isa babu wanda ya kai inda ya shi talaka ne kamar yadda shi sanatan mu ya taɓa duba cewa yau bari ya tashi ya je ya nemi mutane tun daga makan rike da aka yi ma zaɓe din yau bai taɓa tashi ya ce to bari ya je samu da ya roƙe su ba sai dai ya zauna a gidansa ya ɗaura ɗaya kan ɗaya yana kiran mutane kuma yana musu gadara yana nuna ba su isa ba to al'umma kar mu yarda mu ringa irin waɗannan kurakurai nan gaba kaɗan a ko da yaushe kuma muna sanar da ku ba wai muna gan son zuciya ko son rai ba nan nan don mutumin da yake da kirki ko mutumin da ke halaye masu kyau za mu fito mu gaya muku shi ai muna yi ba NPDP da yawa don me muke yi ba su saboda mun san yadda su suke mun san yadda aƙidar su take mun san kuma irin yadda suke ma'amala da al'umma sadaka al'umma ku kasance da mu bi iznillah da yardar Allah za mu yi ta kawo muku ire-iren waɗannan tarihi din don akwai inda muka yi kuskure a yafe mu akwai inda muka zaɓi tuntuɓen harce ko wani abu Allah ba mu isa ba kai ne isasshe Allah ka yafe mana in ko akwai wanda suka cutar da mu mu suka mana ƙazafi ko sharri ya Allah kafin ma su faɗa ni na yafe waɗanda kuma ji daɗin abin da ni na faɗa ko na bata musu rai Allah ya ba su haƙuri assalamu alaikum